tsohon kwamishinan ayyuka honorable mu'az magaji honorable barka da zuwa assalamu alaikum warahmatullahi barkamu a matsayinka na ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar kano ya kaci da abin da ya faru to magana gaskiya shine ne wannan al'amari abu ne wanda kusan sai an dube shi da irin basira na farko dai sheik daura kowa ya san shi mutum ne tsaye kuma wanda yake yin abinsa saboda allah saboda kuma gyara al'umma saboda in ka bashi aiki kuma ka san waye shi to ya kamata kasancewa sai ka bashi a aikinsa to a kan wannan tsari ne shek yake wato aiwatar da samami a kan wasu samari da 'yan mata wanda suke baɗala wato suke kawo matsalolin da za su iya gurɓata al'ada da kuma tarbiyyar matasa da kuma al'umma baki da to in suka kai wannan samami su kan kama mutane wasu kai su kotu to ya daɗe na bibiye shi da yawa ya daɗe yana kukan in ya kama matasa ko mata sai a ɗauko wayaye ta jin waya daga manya-manyan 'yan siyasa manyan mutanen gwamnati a saki wannan a ba wannan wannan nawa ne kamar dai abin da nake gaya maka nan hmm. na sarrai hmm. to yana ta malejin abin yana ta malejin abin har sai da aka zo kan wata yarinya wato yar tiktok din nan hmm. da ake ce mata murja mara kunya ko murja kunya ce ko wani ne murja kunya to wannan kes murja din nan sai zamana cewa ya fito karara ya fito da matsalar da ake ciki to kowa san labarin a ƙarshe sai aka fara zargi cewa akwai jami'an gwamnati wanda suke sa baki akan irin waɗannan matsaloli ake barin waɗannan yara saboda haka sai suke zama ma in sun fito sai su ƙara kangarewa saboda suna ganin suna da gata to akan wannan gaban ne ina ganin an yi an yi an yi shek daurawa mutane da yawa suna cewa ka bar wannan aiki saboda gaskiyar magana akwai maganar matsala a ciki to ya yi namijin gaske ya ce shi fa wannan aiki yana yi saboda Allah kuma ba zai bar shi ba sai an kai kan gabar da ya tabbatar cewa ba zai yi ba aikin nan ana kan wannan gaba kawai sai gwamnan jihar Kano ya dawo daga umra to kawai yana dira akan maganar nan sai kawai tashi ya fara maganar ai inda daura yake tafiyar da aikin akwai matsala ya za a riga kamo yara ana zuba su a cikin akurkura maza da mata ana cikin eh mun yadda amma kai gwamna baka da damar magana da daurawa ne sai kai a cikin jama'a ko kuma so kake ka nuna wa yan wannan tiktok din yan wannan badalar cewa kai nasu ne za ka burge abin da ya haifar da matsalar ai abin da ya har ai a nan ne a gaban a idan duniya saboda haka daura ya ji cewa kamar wannan cin zarafi ne da cin fuska ya ce ah to abin har ya kai ga kuma gwamna ya yi zaɓi tsakaninmu da waɗannan yaran mm. eh, to to to an zamani ya tudun ga ana so a zauna lafiya to amma da ya tashi bari bai ce ya ce ah, da Allah bai girwa gwamna ka yi haƙuri in ka yi fushi da akan aikin da muke saboda haka ina ganin in ajiye aikin nan zai fi kuma sai ka ba wanda kake ganin zai iya yin abin da kai kake ganin ya fi to amma babbar asara ce ga jihar Kano babbar asara ce ga Arewa babbar asara ce ga musulunci yanzu ina maslaha take to maslaha guda biyu ce matsala guda biyu ce ɗayan biyu ko dai gwamnati ta duba irin koke-koken da al'umma suke akan wannan tsari kamar inda aka yi rushe-rushe a baya ai kaga da suka ji koke-koken ya yawa sai suka dan canza tsari aka samu maslaha ko dai gwamnati shawara ta shine a duba wato darajar mutanen da suke kawo koke-koke akan wannan abu a nemo damar da za a bawo matasan nan tarbiyya da a ja kunnensu hanya daban honorable ma'azu magaji mun gode sosai da wannan tattaki da kai zuwa ofishinmu muka tattauna da kai na godiya kwarai da gaske allah ba da sa'a